duk da yawaita yawo da bukatar ganin an fasalta fasalin wannan ƙasa gwamnonin arewacin najeriya sun ce sai sun zaga sun ji ra'ayoyin al'ummar jihohin arewa tukuna kafin su fitar da matsayin arewacin najeriya akan bukatar ganin an fasalta wannan ƙasa gwamnan jihar Sokoto Alhaji Aminu Waziri ne ke shugabancin kwamitin gwamnonin arewacin Najeriya da ke kokarin ganin an lalubo matsayar arewacin Najeriya game da maganar fasalta fasalin wannan kasa Kuma shi ya yi karin haske game da yunkurin da ƙungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ke yi game da wannan batu. Abubuwan da ake ta magana ake ta kaddama a kan su a cikin wannan kasa tamu na canza sauyi da tsari na zaman Najeriya a matsayinta na ƙasa ɗaya ko kuma sha'ani na maganar kudaden shiga ko kuma kirkiro ko jihohi ne ko wasu makamantansu a cikin wannan kasa mun tattauna kwarai da gaske mun yanke shawarar cewa da da Allah wannan kwamiti zai nemo mutane daban-daban waɗanda suke ƙwararru ne don su zauna su kalli rahotannin da muke da su da kuma ƙasidodi na taruka irin waɗanda aka yi can baya don mu tabbatar da cewa ah, an fito da waɗannan matsalolin ɗaya bayan ɗaya kuma mun gabatar da su a gaban eh, al'umma a kowace jiha inda za a kira taron gangami inda jama'ar jihar za su zauna su duba don su ba da tasu matsaya kowace jiha a cikin arewacin najeriya wannan kwamitin zai yi aiki cikin sati uku idan ya gama rahoton shi za a dauke shi a miƙa shi ga kowace jiha ta arewa inda za a tattauna a dawo da abin da an matsaya kowace wannan jiha ga wannan kwamiti kuma allah da za mu sake zama wannan eh, kwamitin namu da. hudu ga watan goma inda muke sa ran za a kawo rahoto na wannan aikin da aka yi watan oktoba za mu tabbatar da cewa an kira wannan babban taro na gwamnonin arewa da sarakunan arewa inda za mu zauna mu ɗauki matsayi ɗaya a matsayinmu na al'umma ɗaya a cikin wannan yanki na arewa sai dai kuma tuni kungiyar matasan arewacin Najeriya ta ce ita kan bata tare da duk wani yunkuri na fasalta fasalin wannan ƙasa Alhaji Abdulaziz Suleiman shine ya magana da yawon haɗakar ƙungiyar matasan na arewacin wannan ƙasa. Mu gaskiya matasa na arewa abinda muke gani shine wannan maganan wani wani canza fasalin ƙasa duk eh, rufe kura da gudane kawai. Ita ina zaka ce ka gyara wani fasali bayan akwai mutanen da ke cewa su ba 'yan ƙasan bane. Mu abinda muke cewa shine a zo a zauna tukunna a yi referendum wato ƙuri'ar raba gaddama. sun suwa ne ne yan Najeriya suwaye suka yadda su zauna a Najeriya sannan sai a ce za a yi fasali amma wani tun da aka kirkiro Najeriya ake fasale fasalen nan a je a yi wani gyaran tsarin mulki a je a yi menene a ce an da jihohi sun zama kaza sun zama amma bai maganin komai ba har yanzu me yasa Goodluck Jonathan ya shekara shida yana mulki ba a ce a je a yi fasalin kasa ba Obasanjo ya shekara takwas ba a ce a je a yi fasalin kasa ba sai yanzu an ga dan arewa ya hau an taso da fitina cewa a canza a canza a canza saboda haka dan arewa duba ya ga abin da zai mishi amfani su kuma saurare mu za mu auna abin da inda aka nufa mu kaya musu maganar fasal ta fasalin Najeriya dai na ci gaba da jawo cece kuce musamman dai ganin har yanzu wasu basu gane me ake nufi da fasal ta wannan kasa ba domin kuwa a yayin da wasu ke nufin a narke jihohin wannan kasa wajen ganin an tsaga kasar shiya-shiya wasu magana suke na rage karfin gwamnatin tarayyar Najeriya don a kara wa jihohi. wasu kuma so suke a baiwa ko waɗanne jihohi dama su ci gashin kansu wajen samar da kuɗaɗen shiga da kuma kashe kuɗaɗen ba tare da hannun gwamnatin tarayya ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya